fa'in kwala. Din ya ce, a ratun da shi ɗan shi an kenan. Yake ina nufi ne maganar da na yi, ala sunna ya kolo da, inna hu, ke na akadar. Khilafancin Aliyu ya ƙuduri ne, bi mu baya a cikin lahu. al'umma suka yi masa mu baya labin nasu. da ainihin ba da nassi ba wanda yan shi'a suke cewa ai da nassi ne kusan cinci ina ma maganar take ne tana nan kusa-kusa cancan da abin nan muna mu shafi eh, ɗari biyar da talatin da hudu inda ke summa aliyu bi mu baya a filakalki lahu ba ta ake ta magana ba aliyu ya hau khilafanci ta hanyar yi masa mubaya mubayan kuma ta al'umma gaba daya za ka ce ina in al'umma ne mubaya abubakar ta fita mubayar da aka yi wa umaru ta fi tali mubayar da aka yi wa usmanu ta fi tali da kuma da kadan kenan a yayin abin na aka yi ta magana aka yi ce a a kurbu kusan abin da yake nufi yan shi'an yana nufin cewar ai akwai yan shi'a masu cewa aliyu a ainihin da nassi ne ya zama halifa to saboda haka nan shi ko ya kawanta wata magana ita aliyu an masa ya zama halifa ne ta hanyar mubaya a nassi shi nake nufi da wannan magana ba ka fahimce ni ba ka je kana cin wata masara ko kafin mugun ya warke ya irin wani waskewa in ba sa ba mutum in ba ya tanka ma gefe da jimalar sai ya je kafa sai ce ya ce a ah, a ah, abin da nake nufi nan mun koma can wajen din faratto bi qawli anna ala sunna yaquluna inna khilafatahu in aqadat bi mubaya'ati al-khalqi له لا بالنفس هذه توشي بلا ريبة شيء وانا ما ضابوا ما ماكين يبا أن على سنة وإن كانوا يقولون فودا جسكيان يسوكان شيء إن النص على أن عليا من الخلفاء الراشدين شيء علي كنا نجسكين خليفه في الراشدين likulliya ya khilafatun nubuwati salatuna sana ai tana ya shigo ciki fahum yarawna an-nusus al-kathirata suna ga nassosi da yawa fi sihhati khilafati ghairihi wajen ingancin khilafancin wannan sa kaga idan aka ce nassi ne ba wanda zai fasi shi tun farko halkar shi daga nan sai 'ya'yan shi kamar irin na abun nan ne ce to ai eh, nassi ya tabbatar da akwai halifofi daban-daban har zuwa shekara talatin don ka kaga kenan ba babu nassi akan aliyu wannan ittifaqan wa hadha amrun ma'lumun inda ahli al-ilm bil hadith yarwuna fi sihhat khilafati thalathati ainin suna riwaito. ingancin hilafancin mutum uku dinnan nususan kasirata da khilafi khilafati aliyu saɓanin hilafancin aliyu ainihin fa inna nususa qalila nassosin ta kaɗan ne fa inna salasata istama'at uku sun haɗu da eh, istabatil ummata alaihim al'umma sun taru a kansu abubakar Umaru Osodano radiyallahu anhu. An ummata aiki a kakasun cewa? Fahasala a Alayhi. Fahasala bihin makasudun illa naɗi. Manofan shugabancin ya tabbata da su. Mana ya tabbata shugabancinsu ya tabbata. Waƙoƙila bihin. Umar su wa 'yansanci mamai? An yaki. a ƙarƙashin su kuffara a kutilar kuffara bihi an yaƙi kafirai da su ma'ana ta jagorancin su sun wuce gaba an buɗe ƙasashen kafirai sun wuce gaba an yaɗa addinin musulunci sun wuce gaba musulunci sai da suka kai shi mahuda rana ta gabas suka wuto gaba sai da musulunci ya kai mafaɗa rana ta yamma ya kaga sun cancanci hilafanci ne ake nema shugabanci ba ci nasara ba ba shugabancin mu ba kai ka zama shugaba yawa ka aka sauka musamman yara wanda aka tafi ba ba a goge da lamarin abubuwa ba kawai dai a ce shi ne shugaban ma'aikata ka ba amma ba a ci nasara ma'aikata ka ba ya zo ya tabda ita ka ba yanzu kuma zai tafi ya bata da yadda kake da an nama suna neman su ji mutane duk da dai ana hada ƙarya da gaskiya to amma ai za ka iske eh, wani wurin gaskiya tana bayyana wanda ƙaryan ba ta wannan sai lokacin da ya zo ga wurin fakin ɗin motoci a shargalance kwano lokacin da ya zo bayuka ki nuno ga kuda na yawo shi ya ɗauka lokacin da ya zo ga kaza ga kaza lokacin da ya zo ga irin ma'aikatan lokacin da ya zo ga ofis to amma shekarar sa kaza ga inda ya mai tauro ya mai da ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza ya ga wannan shi shugaba amma da sai lokacin da ka zo sai a shugabanci bai yi ba da a ce lokacin da kake ja nasarorin da aka yi ba nasarar baki ba kuma sannan in ka rubuta da dole ne abin ya fito wace sha inda na kadi a yake a fada kadi wannan fenti ke masa wannan ga yadda ya auku ya ku wancan dama an ware kuɗin ana tsakiyar aiki ba zamanin ka ne aka yi shi ba wancan ga kaza wannan ga kaza wannan ga kaza dole a takawa kariya burki to amma su wa'incan kwalifofin manzon Allah nan da su aka yi wayannan ayyuka kowa lokacin da ija gaba ga tsarin kafashin da aka samu ga ci gaban da aka samu ga menene da aka samu abubuwan ai mun gudda misali ko da mun wasu karatu muna kan tarihi ne kai ina ne inda ta google map a kabbara ina ne inda kaza ya aku ai kaza ina ne inda menene ya aku ai kaza ha abin da ke na wanda ci gaba ka samu ka dubi irin ci gaba da ka samu zamanin umaru zamanin umaru aka tantance da wannan wata aka ci gaba da kuma ya zama na duniya zamanin umaru aka tabbatar da hutu ba wani mutum da zai zo daga baki zai goge wannan hoto zamanin umar aka yi kaza zamanin umar aka yi kaza zamanin umar in ka shirya abubuwan din da aka yi da kwata kwata babu su illa akwai su a musulunci amma ba a kula su ba har aka fitar da su yadda suka aiki zamanin abubuwa ne aka fara kaza shi ba aka fara kaza shi ma aka fara kaza zamanin wane ne aka fara kaza idan aka zo tarihin aliyu a zamanin sa sai dai a ci ba ya su kawai abin da aka yi an je rike gwamnati ba ta ware ba an rike gwamnati ba ta ware ba duk inda aka biyo yakin da yake a tabbatar da gwamnatin dai tana nan ba ta rusu ba har tafi a duniya ya bar da kusan fasashen kwai a hannun harafan. to shi ne aka ce ainihin kuka wa futihat bihimul faru. suwa imamai sun guda uku din nan an buɗe ƙasashe da su lokacin wane aka shiga da gari kaza lokacin wane aka tsallaka lokaci kaza shi ne aka duba a shugabanci sai shugaba ne eh, to yanzu mai kaya lokacin kaza mai gane ka aikata ba ainihin a ce maka idan mutum ya hau shugaba ya san da kuɗin da aka tara shi ne su a ina kuɗin da aka tara shi dama yana hako yana kallon wancan gwamnatin ta iya tara kuɗi ta sa ta tara kuɗi gaba ta tara kuɗi gaba ta tara kuɗi gaba ta tara kuɗi gaba to sau in ya zo shi kuma in ya tafi kawai ya tarwa rahu kwana uku kwana hudu ke uwa shi wanda yake na tafi da nisa na wannan kwasa-kwasa irin namu ya namu amma wannan ɗin babu yadda za yana makara ne da irin wancan wa khilafatu aliyu lam yuqatil fiha kuffar khilafancin aliyu lam yuqatil kuffarun fiha ba ya kisa fira cikin ta wala fatiha misrun ba a ci gari ɗaya ba wa innama kana saifu baina ahli kibla takobi kawai yana yawo ne tsakanin masu sallah mai eh, lokacin kawai ba ki faɗa a ce a cikin gidan kawai wa amma nasu amma wani a ce aliyu na da nassi an tsora shi halifanci عيني الذي تدعيه الرافضة وعند أي شيء دعوان أقوي نفسي فهو كالنفس الذي تدعيه الراوندية أي كما النفس الراوندية واني صلى الله عليه يدعي شيء فقط فقط في علي نعم النبي نولا يزم حليفة تو هكا راوندية فقط فقط أي أتبقى نفسي نعم النبي نولا فقط a kan an ya nuna Kuma ga nassofin su kaga a nasin ma an yi karo da juna in ka dubi aliyu ka dubi abbas waye ba waye ba wannan ƙari ne wannan kuma babba ne ɗan uwan uba kaga dukkan su yan jika ne sau in ta adalci za a yi sai dai tawa mutum yana da wata manufa su zaki wannan wani abu ne gaba da duk gaba da shi abba suna gaban su nam eh eh a'a nau'i ne dai na cikin na saɓanin siyasa su suna goyon bayan abba su ne ba shi a ne ba abba hawa suke goyon ba dama abin duk da dangantaka ne ba shi yan shi a haifu makala musu a kai zuwa ya kai abdullahi bin wani iroi kakara ce nasi aliyu a kaiwa saboda kima wanda ke nema to su mata su kuma su suka tara suka tsinga suka sai abba fa ke ina ka dinga ba ka tashi kafin ma a fara shi yau tun lokacin shi an ba ta kai inda ta kai wa kuma ma'alumul fasadi dukkan su ra'ayinsu su ɓacin sa sananne ne بالضرورة عند أهل العلم ولو لم يكن في إثبات خلافة علي عند قودا باب ونبو جل تثبت خلافة إلا هذا لم تثبت له إمامة قط كما لم تثبت للعباس إمامة بنذيره وأما قوله نن بابي ne za a kuwa التعليق فعلى ما نصبنا نصبه إلى أهل السنة من أقوال من الإمامة بعد علي